بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار باب صفة الأذان باب صفة الأذان باب صفة الأذان wannan zai zo majalisunmu na 61 babun da zai yi batu a kan siffa kiran sallah ya tabbata an samu sigogi guda uku dukkaninsu sun tabbata na kiran sallah akwai mai siga sha tara akwai mai siga sha bakwai akwai mai siga sha biyar mai siga sha tara ita ce za a yi tarbi'i kuma a yi tarji'i ita ce za ta baka sha tara da ake ce ma tarbi'i shine ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar an faɗi Allahu akbar so biyu so hudu jumla Allahu akbar mubtada da khabari الله مبتدا مرفوع اكبر خبر مبتدا مرفوع تو افدا هكا سو هدو شيني سيكي تشي مشي ترجيعي ترجيعي شيني افدي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله sannan kuma a take nanata kamar yadda aka a wajen sigar to ne aka samu riwayoyi guda biyu akwai sigar da ke nuna a yi da a yi a hankali ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu rasulullah daga nan kuma sai a zo sai a ɗaga murya wannan riwaya ita ce ta fi shahara akwai riwaya da wasu malamai sun inganta ta ko sun hassana ta ita ce ta ɗaga murya ga ɗaya a yi su ga ɗaya wannan shi ne ake ci mishi tarji'i ne sha bakwai ita ce tarji'un bila tarbi'i za a yi tarji'i amma ba za a yi tarbi'i ba wajen Allahu akbar za a faɗi so biyu amma idan aka zo wajen wancan tarji'in aka zo wajen ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai yi wannan koman da aka yi kaman a watan sigar mai sha tara to sai siga ta ƙarshe ita ce siga ta sha mai sha biyar ita ce babu tarbi'i babu tarbi'i duka Allahu akbar Allahu akbar sannan ashhadu an ilaha illallah za su ba mutum jumloli sha biyar mun to shine ne imamun nauyi. abin da ya faru da yawa kusan duk mazhabobi akwai akwai kiran sallan da suka tafi a kansa amma tun da dai ba fikihu muke ba eh, al nauyi ya kawo nasu na mazhabin shafi'iyya a matsayinsa na bashafi'iyyi za mu ji gayi nan yace ilam anna alfazahu mashhuratu ka sani lallai kiran sallah lafuzzan sa mashahurai ne shahararru ne an san su والترجيع عندنا سنة yin tarji'i a wajenmu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah a sake faɗin haka to sunna ne a mazhabin shafi'iyya wa annahu idza qala bi ali sautihi idan mutum ya faɗi da sautinsa babba Allahu akbar Allahu akbar Hmm? hudu ƙala sirran to sai mutum ya faɗa a ɓoye ko kuma a ce ne bisautin akhfafa ko bisautin hashizin ko mahfuzi a yi ƙasa-ƙasa da murya domin akwai bambanci tsakanin sirri da alhafdu in ka ce sirri ma ƙauli radihi shine mai hatta nafsuka la tusmi'uha ba za ka ji yadda kanka ba shi ne ce masa sirri sirri in an ce sirri to kai kanka ba ka jin abin da kake yi sai dai bakin ka ya rika motsi amma kai kanka kunnuwanka ba za su rika jin abin da ake cewa shi ne ake ce mishi sirri amma idan aka ce hafdu saut to shi ne sai su ce ko dai a tasmiun nafsi zati ko kuma tasmi'un qari ka ji yadda kanka ko kuma ka jiyar da wanda yake kusa da kai mun gane to shine khafdu to sai ya faɗa yusmi'u nafsahu ka gani ko kaga khafdu ne ba sirran ba khafdan zai jiyar da kansa wa man bi qurbihi da wanda yake kusa da shi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أكأسى كأسى جمرية ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت ننسي متن يداو يبينا يدق مرية فيقول أشهد أن لا إله إلا الله يدق مرية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله sai mutum ya wannan wannan shi ne ikhtiyarin mazhabin shafi'iyya at-tarzi'u ma at-tarjiya kuma riwayar Abu Mahzura ce riwayar Abu Mahzura ladanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka lokacin da aka yi fatu maka manzo Allah sallama ya same shi yana da daɗin murya to shine aka karantar da shi irin wannan kiran sallah to kun ji mun faɗi sauran su ma sun tabbata ma ibn taymiya rahmatullahi alai yace din da aka samu irin wannan to shine ake cin shi ikhtilafu tanawwu suka ce abinda ake bukata shine ka amanta da wata sunna wata rana yau ai waccan gobe ai waccan ko kuma alal akalli lokaci bayan lokaci dai a rika yin wata saboda gudun ka a manta ɗaya wata rana wani ya zo ya sai a ce kuma ya yi sabon abu sai ya zama abun magana amma in ana yi dukkaninsu sun tabbata ana yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a manta ba taswibu أيضا sannan kuma ana yin taswibi a taswib ne cewa shine cewa as-salatu khayrun min an-nawm as-salatu khayrun min an-nawm shine kike mishi at-taswir مسنون فيما سنة وهو أن يقول في أذان الصبح mutum ya متن a kiran sallar أسفع to haka malamanmu suka tafi suna faɗi sai ce azanin to wannan sai ka iskali sai wasu suka ɗauka tun da an ce azanu subhi sai su ce ba da tsulu'il fajr idan lokacin idan alfijir yake toce ba ba azanun layl ba ba kiran sallan da ake yi na dare ba suka tafi akan haka wanda za ka ga wasu ƙasashe har yanzu haka suke yi to amma idan ka zo ka kalli riwayoyi suna shaida akan cewa ana yi ne a ne ana yi ne a kiran sallan dare kiran sallar da ake yi kafin alfijir ya ceto bilal radiyallahu anhu shine mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi kiran sallan farko kafin alfijir ya ceto abdullahi bin ummi maktum ko amr bin ummi maktum sabanin da aka yi na sunansa shi kuma shi ke kiran sallah na biyu riwaya muttafaqun alaiha tace wa kana rajulan a'ma لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت عبد الله بن أم ne. مكاهوني بايا كيران سلا جاء الفجر يا كيتو أن تباشي سيأتي مسا لا جن أي الفجر يا كيتو daga nan sai yaje sai ya kira sallah sannan wata riwaya ta zo sai ta ce ne wa kana bilalun yu'azzinu bi bilal shi ke kiran sallah da dare shi ke kiran sallah da dare fakulu washrabu hatta tasma'u azan ibn ummi maktu fita ci fita sha har sai kun ji abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah to kaga waɗannan riwayoyin a fili suke da suke tabbatar da cewa bilal shi ke kiran sallah da daddare to sai wata riwaya sai ta zo sai take cewa umira bilalun an umarci bilal da ya ƙara an yazi da fi a zani subhi a salatu khairun minan nau an umarci bilal idan ya zo kiran sallar asuba to ya ce a salatu khairun minan nau akwai ta'aruzi a ciki babu cewa da aka yi to wanda suna kake son a ba kiran sallar in ba a ce a zani subhi ba ai dan me ake yin wannan kiran dan asuba amma lokacin asuba bai yi ba amma dan asuba ake yi kuma malamai in sun tashi sai su ce babu sallar da take da kira biyu kuma ake iƙa wa azani ha qabla dukhulil in ba salatul fajr ba to kaga wannan dai yana shaida akan cewa ne ashe at-taswib ana yin sa ne fil azani sani fil azani al-awwal a kiran sallar farko ake yi ba kiran sallah na biyu ba kiran sallah na farko ana yin sa a tashi a shirya a tashi a shirya sannan shi ko bai da lokaci da za a ce an haddade domin ba lura ake da ketowa alfijir ba amma a zamanin manzala su sallama abin da aka faɗi aka ce bambancin kiran as-salatu minan nau da kuma kiran sallah na biyu da ake yi shine an yanzila haza wa an ya haza wannan ya hau can hasumiya da ake hawa a kira sallah wannan kuma ya sauko kare kamar minti nawa kenan babu tazara da yawa to da wannan ne za ka ga ladanai da yawa musamman da ramadan an fi wannan eh, kuskuren sai ka ji wani ladani karfe biyun dare kawai ya tashi yana kiran a salatu kai minan nan wasu kuma masallatai in sun gama tahajjud ladan yana jin kyashin ya je ya koma ya dawo sai kawai kwala kiran sallah ɗaya da rabi kuma an ce a salatu khairun minan nan kaga an takura ma mutane a a bari sai gab da asubahi daga nan sai a kira a salatu khairun minan nan ba laifi ya kai koda ta zaran minti talatin ne ko fiye da haka amma dai ba a ce awa biyu awa uku kawai sai ka ji wani yana kiran a salatu khairun minan kai ni na taba jin wani ya taba kiran a salatu khairun minan nan sha biyun dare ya gama an gama ta tahajjud kawai sai kawai ya ga shi na ya ga arha kawai sai ya as-salatu khayrun minan nau to ba daidai ne gaskiya wannan mu gyara akwai ladane da yawa a nan da limamai mun gane ai to shine wannan shine sai ce da faraghihi min hayya alal falah ana fadin as-salatu khayrun minan nau ne bayan an gama hayya alal falah to kafin a ce Allahu akbar Allahu akbar sai a ce as-salatu khayrun minan nawm a faɗi so biyu الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتفويض hakika hadisai ingantattu sun zo waɗanda suke bayani akan tarjihi a kiran sallah wato a koma ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah wa hiya mashhuratun kuma hadisai ne waɗanda suke shahararru saboda ka yana ɗaya daga cikin sunan na kiran sallah annahu وعلني أنه لو ترك الترجيع والتثويب ka sani cewa da ladan zai bar tarji'i bai yi ba ya ɗau kiran sallar da babu tarji'i ya yi ko kuma ya manta bai yi as-salatu khairun minan naumi ba to saha a adanu kiran sallarsa ya inganta ya yi daidai hmm? wa kana tarikan lil afdali amma anan yayi ya bar abin da shi yafi ya bar abin da shi yafi so daga da za a manta wata rana ba a yi a salatu khairun minan nan ba a cikin kiran sallah to ba a yi laifi ba mantawa amma kada a yi da gangan wala yasihhu azanu man la yumayyizu kan sallan yaron da bai kai matsayin mumayyizi ba bai inganta ba wannan limamin nawawi rahmatullahi alaihi ya dauko abin da yake muttafaqun alaihi kenan mumayyizi to sai suka yi saɓani a kan yaro mumayyizi shin yaro mumayyizi zai kira sallah sannan waye mumayyiz mumayyiz shi ma sun tattauna a kansa amma ƙauli rajihi kamar yadda al'imamu ahmad bin hanbal ya tabbatar mutumin da ya kai shekara bakwai domin shi ne aka umarce shi cewa ya sallah mugu a wurin bisalati wa hum abna'u sab'i sinin wa dribuhum alaiha wa hum abna'u ashirin, wa farriku bainahum fil madaji in mutum ya kai shekara bakwai to a nan za a umarce shi cewa ya sallah to daga nan su a mazhabin shafi'iyya ce suka ce babu laifi yaro dan da ya kai shekara bakwai zai iya kiran sallah amma kauli rajihi ba zai yi ba sallah ba ta waje ba akan shi ba azan daga cikin shurutul mu'azzin an yakuna mukallafa shine wannan yasa talalabiya ce da yawa daga cikin masallatan mu kawai shi kenan kowa ya ɗauka dauka ladanci ba aiki bane sai abin makananan ya karfe 1 da karfe 11 rana kawai sai ka ji wani yaro ya je kawai ta burge shi kawai ya je kwala kiran sallah sha ɗaya rana a Zariya. da wayo na ban san lokacin da azahar ta taba yi karfe ɗaya a Zariya ba to kaga ba daidai ne. mutumin da ya zo mukallafi shine zai kira sallah ba ma mumayyizi ba wanda sallar ta waje ba a gare shi da zai kira mutane shine ake kira shi ko mukallafi mun san shurut nasa an an ya kuna wa ya kuna aqilan wa an ya kuna fahiman lima لما bihi shar'an in an ce mukallafi ya kasance baligi ya kasance mai hankali ya kuma kasance wanda yake fahimtar maganar da shari'a take masa to aka samu wannan to shine lada da kuma sauran sharuɗa da aka ambata sannan walal mar'atu sannan mace ba ta kiran sallah mace ba ta kiran sallah walal kafiru sannan kuma kafiri ma ba zai kira sallah ba to wannan ma kaga ai babu bukata a kawo shi hmm? Hmm? larabcin zai zama walal mar'ati walal kafiri kenan tunda ya ce wala yasihhu azanu man la yumayyizu ai wala yasihu azanu ghairi almumayyizi wala yasihu azanu almar'ati wala yasihu azanu alkafiri nan su kiran sallar su ba daidai bane shine sai malam annawi sai ya ce a mazhabin shafi'iyya wa yasihu azanu as-sabiy almumayyiz yace ya inganta a mazhabin shafi'iya yaron da yake mumayyizi wanda an yi saɓani a kan waye mumayyizin ma tukuna ya inganta zai kira sallah shine muka ce a'a mukallafi ke kiran sallah wa iza azzana al-kafir wa ata bi shahadatayn da kafiri kawai zai zo ya kira sallah kuma a cikin sallar kiran sallan sa ai zai ce ashhadu an la ilaha illa Allah kana zalika islaman ala al-madhhab as-sahih al-muqtal to ya musulunta kenan <laughs> to amma da niyya ai shiga musulunci na bukatar niyya ko to kaga sai da niyya shin niyyar sai musulunta da ya gama kiran sallan nan sai aka ce masa ya ya dai yace na kira mu musulmai sallah ne sallas sallar ka kaga ba magana eh? to daga mujarradin kawai dan ya faɗi ashhadu an la ilaha illallah a kiran sallah to baya shigar da shi musulunci sai dai inna wal islam sai yayi niyyar musulunci Eh, domin daga cin hudu la ilaha illallah akwai al-ikhlas kuma ya udu ila niyya kullum ana batun ikhlasi niyya ake magana kanta sau da ka kafin dan ya ce ashadu an la ilaha illallah bi niyya ba to bi musulunta ba hmm? wa qala ba'du ashabina al-imam an-nawawi yace wasu daga cikin mutanenmu na mazhabin shafi'iyya sun ce la yakunu islaman bai zama musulunci ba wala khilafa annahu la yasihu idza azanuhu wannan babu sabani akan cewa kiran sallan kafiri bai yi ba لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه دومين يا كرا سلن ني أفرقو قافا أما توكنت يا مسلنتا با تنتنشي شبا قو وفي الباب فروء كثيرة مقررة في كتب الفقه ليس هذا موضع إيرادها a cikin wannan babin na kiran sallah akwai matsaloli masu ɗimbin yawa na fikihu waɗanda suka tabbata a cikin littafan fikihu laisa haza mawudi a iradiha nan ba wajen ambatan su bane muna bayani ne akan zikiru amma idan mutum yana son ya samu tafasil na kiran sallah sai ya sai ya duba littafan fikihu duk an yi bayani sifatul mu'azzin shurutul mu'azzin adabul mu'azzin da an yi bayani kansu da kuma wasu hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da da shi ne kiran sallah shi wajibi ne mai kiran sallah sai yana da alwala ko ko ana kiran sallah ba alwala kaga duk wannan akwai waɗannan mas'alolin shin mustahabbi ne eh, eh, kiran sallah har da ma masail mu'asira matsalolin kiran sallah a cikin masallaci akwai su ko mas'ala ta mi'izana eh, wajen kiran sallah hasuniya da ake yi a masallatai da makamantansu duk suna nan waɗannan matsalolin a cikin littafin fikihu da malamai suka rubuta eh, an yi bayani kansu eh, mala albani rahmatullahi alai yana da littafi littafin da ya fara rubuta na fikihu sai Allah ya karɓi rayuwarsa bai gama ba a samarul mustapha fi fiqhi as-sunnati wal kitab ya kai mujalladai biyu aka buga bayan rasuwarsa to a cikin ababen da yafi ba muhimmanci a littafin akwai kiran sallah da iqama da hukunci hukuncinsu su littafi ne mai kyau as-samarul mustafa fi fiqhi as-sunnati wal kitab sunan littafin nasa kenan eh, ya fara magana akan ina jin ba kiran sallah dai ya gama da iqama sai bai gama ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa to Allah Allah Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in